Amincewar 'yan majalisar dokoki ita ce ta yi ranjaye game da batun nada shugabannin jami'o'i rashin jin daɗi na shugabannin kungiyar malaman jami'a Senec ta bayyana ci gaba da yajin aiki karin bayani a cikin wannan rahoto. Sai kuma ƙauyen Bankata wato gundumar Makalondi wani yanayi na rashin yarda ya bullo dalilin zuwan 'yan Nijar da aka kwaso daga Burkina Faso. Akwai mu da ƙarin bayani da magajin garin wannan ƙauye. sai kuma shirinmu na musamman zai mai da hankali kan sallar park za ku ji ra'ayoyin 'yan ɗarika angalika da kuma 'yan ɗarika katolika a nan birnin mai. tuma da malaman jami'a na niger za su ci gaba da yajin aikin su domin nuna rashin jin daɗi kan zaben 'yan majalisu a jiya a nan birnin mai da suka amince da kudirin da gwamnati ta ɗauka na Naɗa wato shugabannin jami'o'i game da wannan ne zaɓe da 'yan majalisar suka yi shugabannin jami'o'i na wato sun bayyana rashin jin daɗin su idan suka bayyana cewa za su ci gaba da yajin aikin nasu ga dai ƙarin bayani ta bakin fatima mai yaƙi mataimakiyar sakatare janar ta ƙungiyar sinex a cikin rahoton tarnanar fude ahmed Ra'ayinmu shine muna bakin cikin rashin hangen nesan 'yan majalisar dokokinmu. A ce yau 'yan majalisa sun amince ma dokar da ta juya ma demokradiyya baya. Dole ne mu tambaye kanmu menene suka tana dama ƙasa a nan gaba. Gashi dokar ta saba ma kundin tsarin mulki. In aka tabo shahi na uku da na hudu na ayar doka mai lamba goma saba'in da bakwai ba tare da an yi la'akari da zaman taron ministocin da ya aiko dokar ba daga nan ma an taka doka. doka wannan shine ke nuna cewar zaben na 'yan majalisar dokoki ya saba ma kundin tsarin mulki nan gaba za mu bayyana muku irin matakan da muka doka ba za mu daina yajin aikin ba har sai gwamnati ya saurare mu 'Yancin samun ilimi, adalci da daidaita domin ilimi ga kowa da bunƙasa makarantun allo shine taken wata muhawara ta kawancen kungiyoyin kwadago da kungiyoyi masu zaman kansu da suka gudana a ranar jiya a maraɗi dama ce na yin kira domin ganin mutane masu rauni ko nakasa sun samu ilimi ta hanyar wadda kai in ci ilyasu alhusaini mamba na wannan shiri a cikin rahoton muhammadu mamman Dans nos écoles, vous allez constater que ces écoles ne sont pas accessibles. mutanen da ke da halin na kasa ba sa samun shigar su yadda suke bukata. Ya kamata in za a yi jerin shiga ɗakin darasi, a baiwa masu halin na kasa damar shiga ɗakin ɗaukar darasi ba tare da wata wahala ba. Idan kuma kuka diba ajin allo na rubutun da ke ga ɗakin yadda aka girka shi mai na kasa yana shan wahalar kaiwa gare shi. Akwai daidaito da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta girka wanda muke tambayar gwamnati ya yi amfani da su a lokacin ginin ɗakunan ɗaukar darasi don wasu su ma su san da suna cikin makaranta a ci gaba da faɗakarwa don a jawo hankalin uwayenmu na su gane boye yaro mai halin na ƙasa don kar je makaranta abu ne mai karyar da yancin wannan yaran. wanda akan shimfiɗar yarjejeniyar ƙasa da kasa bisa yancin yara shi ma yana da yanci samun ilimantarwa mai fa'ida kuma kyauta. da à de qualité gratuite à tous les niveaux. Haka ministan tsaron ƙasar Nijar ya yi tsokaci a ranar Litinin a nan mai kan yawaitar hare-hare da sace mutane a yankin Difa. Eh, bayanin da ya zo albarkacin bitar shekaru takwas na aikin gwamnatin Nijar. Malam Kalamu Tare na ganin cewa waɗannan hare-hare na da nasaba da wasu dalilai a cikin rahoton Muktar Hamadu. Tun wani lokaci a Difa ana samun hare-hare akwai awon gaba da mutane akwai kishin gilla da ake yi da dare. Jami'an tsaronmu ba sa barin wurin da suke girke da dare amma sukan canza wuri. Mun ɗau mataki ne na ganin sun yi wannan kai da kawowa domin bai da kyau su kasance kulliyomin wuri guda. Wannan hare-hare na da alaƙa da alamomi da dama bisa guda zan maganta. Shine halin da ke akwai a ƙasar makwabciya domin dukkan hare-haren da ke zo muna daga wannan ƙasar Conakry wadda ta kammala zaɓuɓɓukanta ba da jimawa ba. Wasu jami'an tsaron wannan ƙasar kulliyomin suna girke ne wuri guda. Shi ko har ya zanto ba basa gusawa sauran wuraren da ke can za su kasance a hannun Boko Haram. To wa'annan 'yan Boko Haram ne ke kawo mana hari tare da amfani da kogin da ke nan. To amma mu dai muna nan muna kulawa sosai. Fassarar Gungu Muhammad Dantani a kwanni kuma an yi wata muhawarar aiki a ranar jiya tsakanin wata tawagar Sokoton Najeriya da hukumomin jihar Kwanni makasudan wannan ma muhawara shine na daidaita batun iyakoki da ke tsakanin yankunan biyu mu saurari Rabiu Ibrahim wakilin da ke kula da harkokin kan iyakoki na Najeriya a cikin rahoton Asumana Musa. Tsakanin Najeriya da Niger babu bambanci. Kawai dai illa ikon Allah da Turawa suka zo suka zana abun da mu ba mu san shi ba. mu kuma dole mu ne mu dan fitar da wannan iyakan saboda hukuma don kar fitina ya tashi kuma duk inda iyakan nan ya fita in ya taba abunka ko gonanka ko kana nan zaune a Niger amma da aka kafa alamomin nan ka gan shi yana gefen Najeriya ba wanda zai karba daga hannunka haka kuma inda kake noma da aikin mu ya nuna kamar hilin nan yana cikin Niger to ko da dan Najeriya ne yake aikin hakkin gonansa yana da iko ya ringa nomansa akwai hukuma wanda aka tanada batun hakkin iyaka kuma haka duk gefen najeriya da muka fito an ce tsakanin mutanen nan mutane guda ne iyakan nan ba ta raba mazauna ƙauyen bankata a cikin gundumar makolondi yankin tilabiri ba su yarda ba da 'yan nijar da aka kwaso daga burkina faso magajin garin wannan ƙauye alzumma fana da sumana amadu ya tuntuba ta wayar tarho a makon da ya gabata ya ce in son samu ne su komawarsu. Sun so nan dan su zamna tsawon dogon lokaci ni kuma bana iya ba su mafuka sai na tambayi hukumomi. Sun ce ba su da zaman lafiya a can, don haka suka zo neman mafuka a nan. Ban san kowane irin zaman lafiya suke magana ba a kai. Ganin halayensu da ababuwan da suke yi yanzu sai na shaidawa magajin gari da shaf da kanto, amma har yanzu ba su ce komi ba. A yanzu dai mutanen gari ne ke taimaka musu kuma suna da kuɗin sayan abincin. idan hukumomin ba su yunkura ba to za mu ce musu kawai su bar mana garinmu. Fassara Gugu Muhammad Dantani sai kuma rikicin tsaro a Mali da kuma Libya ya kawo illa a tattalin arzikin gundumar karkara ta Tiliya. Jihar Tintabara da yankin Tawa a cewar magajin garin Tiliya majiya karfi sun koma Libya dalilin rashin aiki. Mu saurari Alfaziz Intingek wato magajin garin Tiliya a cikin rahoton على وشار Nous sommes des communes où l'exode est une des principales de Kun san muna cikin kwamin ɗin da al'umma ke zuwa bakuncin habre ne. Daga can sukan aiko kuɗi kuma hakan yana tallafawa arzikin karkarar. Tunda aka soma wa'annan al'amura na tashin hankali komi ya tsaya. Hakan ya kawo jan baya ga aiko kuɗaɗen da suke yi. Amma girkin ɗaukar dokar ta ɓaci bai haddasa wani abin tasiri ba na wata taɓarɓarewa ga tattalin arzikin kwamin ɗin. Ni ina ganin ma ya ƙara sauƙaƙa mawuyacin halin da aka sani. Idan aka kimanta tattalin arzikin namu lalle ya sassauto ƙasa ga kimanin kaso hamsin bisa ɗari ko wuce haka nan. Bisa kai da kawowar dabobi kuma tsakanin kasuwannin daban-daban na ƙasar Mali da na Nijar wannan zirga-zirgar ta sassauta kwarai kuma 'yan asalin ƙasar mu da ke can da suke aiko kuɗi ana saya musu dabobi wannan shi ma ya ragu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar a wannan rana ta Juma'a cewa ta kwashe 'yan gudun hijira 163 da rikicin yaƙi a Libya ya rutsa da su zuwa ƙasar Nijar makwabciya, ta da jaddada cewa fiye da mutane dubu uku sun mankale a gidajen ajiya. Wani labari na babban jami'in kula da harkokin 'yan gudun hijira na ICR ta shafin Twitter da ya tabbatar da haka amma ba tare da bada asalin mutanen ƙasashen ba. Kwashewar jama'a ta farko ta fara ne tun lokacin shigar karfi ta Marishal Khalif Aftar da ya kaddamar da wani samami kan Tripoli da yau da kusan makonni biyu da suka gabata a cewar dai wannan labari na ICR. Bisa tsarin ayyukan gina babbar hanyar zamani ta Bo Express da ke hada filin jirgi na kasa da kasa na birnin Yame da tsakiyar gari, ministan gine-gine ya sanar a cikin wata sanarwa na buɗe hanya daga ranar yau daga ramfuwan Amadu Mumun Jarmakwai da aka fi sanda ramfuwan igilis Haka kuma mahaɗar ramfuwan Maure za a rufe ta daga ranar Asabar 20 ga watan Afrilu. Ayyukan sake gina hanyar Agadas Arlit za su fara a cewar daraktan gine-gine na Agadas. Aikin da, aikin an bada shi ga kamfanin wato ko da ke aiki tare da wani kamfanin China da ya fara da gine-gine hanyoyin da ake ratsewa. Darakta Idrisa Altini a cikin rahoton Anise Karim. nous sommes en train de prendre des dispositions avant la muna nan muna ɗaukar matakai kafin isowar damanar shekarar 2019 domin gyaran hanyar ratse kafin a shiga cikin muhimman ayyuka mun tuntuɓi kamfanin da ke nauyin tafiyar da ayyukan inda muka buƙaci ya taimaka wajen kawo gyaran wannan hanyar ratse domin baiwa jama'a damar yin zirga-zirga ba tare da wata matsala ba nan da lokaci kaɗan za a daidaita komi kamfanin zai dawo a wurinsa muna nema ne mu yi aiki da kamfanin jabko da yake su ne ke kan hanyar arlit a asamakka da kuma do NGO da ke ba da kwangilar ayyukan hanyar Agades da Arlit. Dogar hanya ce saboda haka muke kokarin nemo waɗansu hanyoyi domin ganin sun baiwa 'yan China aikin. Yanzu haka dai kamfanin na kan aiki. Studio a gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba 90.3 zangon FM. a Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba 97.5 zangon FM a birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba 97.5 zangon FM a Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba 96 zangon FM. Studio Kalangu. Tun zuciyar mu na musamman sallar faka wani muhimmin lokaci ne ga al'ummar kiristoci na duniya. A nan yamai za a gudanar da salloli a ranar Lahadi a cikin majami'in ɗarikar Angalika. Fasto Abubakar Umaru na majami'ar Experience da Rahila Sumana ta yi hira da shi ya yi bayanin yanayin wannan biki. sallah ce wadda mabiyan isa almasihu suke tunawa da mutuwar shi kuma da tashin shi daga matattu kamar yadda ya faɗi lokacin da yake cikin wannan duniya ya ce za ni je urushalima masu zunubi su kama ni su kashe ni amma bayan kwana uku zan tashi daga matattu kuma haka nan ne ya faru lokacin da ya mutu an sa shi kabari bayan kwana uku ya fito daga kabari shi yasa dukan mabiyan isa almasihu a cikin duniya suna tunawa da wannan nasara da ya ci kuma wannan nasara ita ce ta kawo gafarar zunubai a cikin duniya yanzu ya ne muke yin wannan sallah a iglesia muna taruwa muna rera waƙoƙin yabo ga ubangiji wanda ya tanada mana wannan ceto muna kuma farin ciki muna addu'o'i domin ƙasa domin dukan 'yan adam eh, waɗanda suke cikin duhu don su gane da hasken ubangiji akwai ikilizoyin da suke yin wannan sallah dukan sati kuma suna mika kyauta ga junansu To na su bangare 'yan ɗarikar Katolika na bikin sallar Pak ɗin a tsawon kwanaki bakwai bikin da ke kawo ƙarshen wani lokaci na azumi a Charper Sule Albarka Dominic na majami'ar Mission Katolika da ke zango a cikin rahoton Rahilatu Usmana. le Christ est ressuscité d'entre les morts. Jésus Christ an farfado da shi ne a tsakanin mamata, kamar yadda shi da kansa ya faɗa a cikin littafi inda yake cewa mutanensa da Adam zai fuskanci cin zarafi, a yi watsi da shi har ma a hallaka rayuwarsa, amma a rana ta uku zai taso da ransa. Kenan ta hanyar Pak muna sallatar nasarar Ubangiji akan mutuwa, akan zunubi da kuma mugunta. Kafin Pak akwai azumi, wani lokaci ne mai muhimmanci domin gudanar da shirye-shiryen wannan sallah ta Pak a cikin mutunci. Ana sallatar Pak ne tab da ƙarshen azumi, wato bayan kwanaki arba'in muna shiga sallar pak a bana muna sallatar ta ne a ranar asabar ashirin ga watan afrilu za ta ci gaba tsawon sati za mu yi wake-wake da raye-raye domin nuna godiya ga ubangiji da ake kira octave ta pak to karshen labarin namu kenan daga nan studio kalangu a huta lafiya sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa